Jama'a kuna jin rahotanni na musamman kan zaɓe da ba a yi ba a Najeriya da ke zuwa muku daga nan Washington a sashen wasan murya Amurka da Mustapha Sokoto ne tare da Maryam Dauda muke na yanzu kuma a waya muna tare da Grace Ali da Abdu wacce tana can a Najeriya din. To Grace me ya biyo bayan abin da ya faru yanzu? Ai kamar yadda shi shugaban hukumar zaɓe Professor Mahmud Yakubu ya sanar lokacin da yake sanar da tsage wannan zaɓe ya kira taron masu ruwa da tsarki domin yi musu bayani kan dalilin da ya sa hukumar zaɓe ta ɗage wannan zaɓen to karfe biyu na rana agogon najeriya aka kira wannan taro duk da yake dai ba fara shi da wuri ba duk masu ruwa da tsakin da ya kira masu ruwa tsakin nan sun hada da masu sa ido kan yadda za a gudanar da zaben na kasa da kasa waɗanda da dama suka shigo najeriya nan fiye da makonni biyu da suka shige da 'yan siyasa 'yan takarar shugaban ƙasa shugabannin jam'iyya da dai sauransu suka kasance a wannan zaure da 'yan jarida da suka fito daga duk kasashen duniya sun kasance a wannan zaure ya yi dogon jawabi inda ya bayyana dalilan hukumar zaɓe na daga zaɓen suka matsar da shi da mako ɗaya da ya haɗa da rashin isa kai kayan aiki a waɗansu mazaɓu ko kuma waɗansu duhohi da kuma kalubala da hukumar zaɓe ta fuskanta inda aka kona ofisoshin hukumar zaɓe da dama da ya bayyana da ya shafi kayayyaki da suka tura da dai sauran batutuwa da ya bayyana a wannan wuri. To hmm. su su waɗanda suka kasance a wannan wurin jam'iyyun shugabannin jam'iyyu ko kuma 'yan takarar jam'iyyu daban-daban sun bayyana bakin cikin su da ɗan wannan zaben abin da ya dame su a musamman shine yadda hukumar zaɓe ta bari sai ana sa'o'i da za a gudanar da wannan zaben da ta ɗage suka ce in san tana da mun ji zuwa yanzu cewa mutane ba su ji daɗin abin nan ba amma idan aka dubi shirin zaben da musamman dalilan da su shi shugaban hukumar ya bayar na cewa akwai matsalar kai kayayyakin aiki kun ga wasu alamomi na cewa an koma wajen ci gaba da kai kayayyakin aikin da magance matsalolin da ya ambata din. to abin da ma eh, wannan na ɗaya daga cikin tambayoyin da su 'yan takarar nan suka yi musu suka ce da so su da sun fi so da suka fuskanci wannan matsala su kira su su gaya musu ga matsalar su ma su ba da shawara suka ce su sun yanke hukunci su kaɗai yanzu babu tabbacin cewa nan da mako guda ɗaya ɗin nan za su iya shawo wannan kan wannan matsalar ya suke da tabbacin cewa za a shawo kan wannan matsalar sun kun bayyana cewa ita hukumar za ta ba su kuɗaɗe ne da su su sake duk kudaden da suka kashe daga kama daga tura wakilai da dai sauransu. To a gurguje a gurguje gare to an ce lula kacin mu yana kurewa. Um, kina jin eh, kamar yadda muke jiwo suna cewa kila ba za su sake fitowa zaben nan ba. Kuna jin irin wannan maganganu a wurin mutane? Eh mutane sun sun bayyana waɗannan ra'ayi amma waɗansu ƴan takarar da na hira da su suka ce su dama magoya bayan su suna zaɓe ne ba don kuɗi ba su da haka ko da za a ɗaga shi ko suna da kinin cewa magoya bayan su za su to madalla to za mu tsaye da kyana mun samu lokaci za mu sake dawo maki mun gode to madalla